akan wannan matsala da na yi magana suka tabbata min kafin nan ta kan kama kafi a ko'ina irin usulubin da nake kira ashe matasa da gaske suna amsa kiran nan daga cikin kafawa ɗaya waya cewa to ya saurari karatu bisa ƙa'idar da nake faɗan na in na faɗa abi ya ce lallai ya bi sai dai ya samu wasu abubuwa da yake son ƙara masa bayani dan yana ganin kamar sun saba da abin da na faɗa wani abu ne maganar da na yi a kan sahur wadda nake ce muku sahur ba shi da gaya da fito alfijir ba shi da gaya da kiran asalatu khairu minan nan kai ba shi da gaya hatta da sallah asuba ko an yi sallah ba a daina cin abinci ba a ilimance yawaita ka tsantsanne na malamai ya zama har abin ya zama kamar nassi ne a ƙara. to ɗan uwa su jazawullahu khairan sai yake a ah, ya ya kira ni yake neman ƙarin bayani cewa shi ya ga hadisi a cikin sahihul bukhari wanda a cikin wannan bukhari hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yana cewa wani daga cikin sahabbai ya yi wa ayar irin wannan fahimtar da ne mata cewa alhaidul abyadu min alhaidul aswad wannan sahabi sai ya tafi akan sai sad da gari ya suken da za a shaida bakin zare daga wanne daga fari sannan ba ke rufe to gari wariyar take faɗa a musulun ma akwai hadisi haddasa abubakar ibn abi sheba haddasa na abdullahi ibn idris an husayn عن an عن أدي بن هاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تات وسادتي إلى إقالين إقالا أبيض وإقالا أسودا أعرف الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو سواد الليل وبياض النهار Wannan shi ne hadisin da ɗan'uwa uwa ce yaya ya ga haka na ce ba wani hadisi da ya nuna iyakan lokaci gashi ya samu hadisi a cikin sayuwar buhari yana iyakance lokaci yana gyarawa a ibn hatam ko ibn hatim duk ɗaya ne a ƙa'i fahimtar da nake cewa lallai ita ce nan aya gashi kuma ma'aiki ya gyara wa sahabi ita ya ce ya rasulallah na kasance ina aje da baibayi guda biyu ɗaya baki ɗaya fari a ƙarƙashin fulona idan dare idan lokacin sauri gari ya ta sama wayewa ina ɗauko su ina gwadawa in gani zan tantance to daga nan zan ci gaba abinci har sai sanda na gana tantance jan da farin sannan daina cin a bakin da farin afuwa sannan daina ci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Inna ma huwa sawadul layli wa bayadun nahar ai abinda ake nufi duhun dare da hasken rana ba ɗauko zari a kara ake nufi sawadul layli ake nufi wa bayadun nahar madalla barakallah fi karatun fitowa yi Mala Ibrahim ya canka da wuri ya ce ai wannan hadisin yana fito da abin da nake faɗa kenan ba maganar alfijir ake na sallar asuba ba maganar gari yi haske hasken um, yini bayadun nahar hasken yini ya fito a cikin mai sawadun lai tuhun dare shine gari ya waye yi sha karatu na ne da fitowa to alhamdulillah da ka koyanta da wuri amma bari in tabbata muku kar a ce kala kato nake bari in kawo muku ba'alin nusus wata kaice wanda ita ma wannan matsalar yanzu wannan matashi daga Nijar daga Agadas da ya kira ni ya za mun karzashe in yi rubutu kan maganar a sahur alakata da alfijir lokacin sahur da lokacin gama sahur da fikihun sahur zai kyau a wannan ya koma ga Allah yana gare ku idan kuna tuna mun mu masa suna ku rubuta muna tafi ga wanda Allah ya kawo in mun so sai mu iya haɗa buɗe bakin a rubutun mu sa masa buruƙus surur fi a kamis akamis suhur ku rubuta ku aje mana mu sa masa suna wannan shi ne zai zama mun ɗaure akwai tamu eh, buruƙus surur fi akamis suhur fiqhun sahur in yazo zai mu haɓu da bakin da fiqhun buɗe baki da sunnoninsa da mustabansa ci da sahur gaba ɗaya da lokacin fara su da lokacin daina su a shar'anci amin ya rabbi ya rabbi ya Allah ya jama'a a a riwayar muslim ga muslim na zo da shi in kuka matsa gaba ya kana hadisi dubu ɗaya da casa'in a sayi wa muslim shi ne hadisi na dubu ɗaya da casa'in to in kun tafi na dubu ɗaya da casa'in da hudu za ku gaina cewa haddasa na shaibanu wani faruk. حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري حدثني والدي أنه سمع سمرة ابن جندب يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستقير كتير حديثي annabi yake cewa da sahabbai la yagurna ahadu ahadakum nida'u bilalin min as-sahur kar kiran bilal ya rudu da yanku na sahur akan sahur ɗinsa kar ku damu da kiran bilal yana kiran kiransa kuna cin abincin ku ko yayi ya gama ma wala hazal bayadu ko ku fariya haske ya fito a yam a gabas hasken yam a gabas hatta ya sadi da sai yayin sama sai ya cika ya stadira sai ya cika gari kada yana nesa ka daina ci sai ya daka ko ya istidara ya cika gari eh wannan duk ai muna tafi ruwayoyin za su zo zan ta fito muku da su illa zan ja muku hankali wannan ruwayo da za mu kawo me yasa malamai suka ba su muhimmanta su ba saboda ta ka tsantsan a rufe bakin mutane kafin lokacin rufewar dan taka tsantsan kar a bar musu abin zakaka wani yana kallon ranar ma ce ba ita bace ya kama cin abincinsa ya nak ya ce a asabar kami aka yi mai bayani a a ai taka tsantsan amma fi sabilillah bai kamata taka tsantsan ya samu mu rushe fikihun sahur ba zuwa ga wani fikihu daban kuma wani abu na biyu da ya sa. ba na ɗan rake bayanin nan ya zo a sai barkace zan kawo shashinsu su annabi alaihi salamu yana cewa ta shi a wancan lokacin ya fi lada daga yin sa'adu, ta duhu shi a ƙarshen lokacin da ake tsoron cin ya fi lada Allah ya ce ma na fi son bawa na mai irin wannan kasada to ina ruwanka kai ba shi layo azumin nan ba ya ce ya fi son haka ni mai yadda ya fi so bari mu tafi a gurguje don maganganun da yawa akan sahur amma zan ta jajjawo muku a gurguje ga ga musannaf na malamin shi buhari da muslim din eh, na ibn abi shaiba ba bari ku jijji wasu 'yan maganganu na tsintsinta a gurguje ɗazu na cicciro bayan sallar juma'a a hadizi na 8922 cikin musannaf ku tara hankali قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد الأجعي قال wannan rijalul Buhari wa muslim kala ce kuntu salim bin ubaidi ce na kasance ma abi tare da abubakar ne siddiq faƙala sai ce un fasturni min lafajir ta shi kare min alfajir ɗin nan sun akalla sannan ya ci abincinsa ya tsoho alfajir ya keto ce ya ce ni an sitirce min alfajir ɗin nan in yi tsoho Haka tafi aka ja mai labule nak sannan ya fito ya sannan ya hada alfajir fa ya ce kai rufe mana shi mu yi sahur to saga yanzu ya za a ce da wannan Ka gaba kala kato bane fahimtar sabon annabi ce bari mu matsa gaba ya koro isnadi zuwa huzaifatu ibn yamani ya ce na je gurin huzaifatu bayan na gama sahur dina da an yi kiraye-kirayen sallah na biya ta gunsa ya fito mu ce masallaci wala fa fawajattu halabali eh, na katan ya ce kai zauna tafi e na naka taguwa ya tatso ta wala wuya zuci in gwasha ƙala sai ce ini uridu sau mai ce ina da niyan yin azumi kenan ba na farilla ne. ya yi sahur ɗansa ya komai alfijir ya keto ya zo gunsa su wuce masallaci ya ce ina ga wannan ya ce ai azumi zan yi ƙala ana ƙuri da sauma ya ce ni ma ai azumin zan yi sahur zan yi fashari ba zai fato a hazab yadda fa da fa'ilal ilal masjidi hina uki mata ya ce ya sha na sha muka tafi masallaci sanda muka ji ikama ba sanda suka ji kiran sallah ba iqama an gama kira kawai jiran sallah ake aka iqama suka tafi kuna ji sai karuwa hadisi na 8937 yace kharajtu ma huzaifata ila al-mada'in fi ramadan na fita tare da ah, fito bin liman zuwa mada'in a watan ramadan ma dala al-fajr ajini yace da alfijiri ya keto ƙala sai yace hal kana ahadun minkum akilan aw riban? akwai wanda yake son ya ci ko ya sha ga alfijir ya keto kullum sai muka ce jirgin amma rajulun sau mafala ya ce a in dai muna da mu azumci yau to ku ai babu halin mu ci wani abu alfijir akan idan mu gashi sun masirna muka ci gaba da tafiya hatta stabda ana wato ma'ana sai shi na huzaifa sai zauna yi sahur ɗinsa har muka ga jinkirinsa sun manazala fa sallah sannan ya sauko muka yi sallah wannan ruwa mai take nuna mana alfijir baya hana yin sahur ga ruwa ta 8940 kana rasulullahi eh eh musannaf ibnu abi shaybani ne kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ibn ummi maktubin yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yunadi bilal wa inna bilalan yu'azzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi um ibn ummi maktub yace ibn ummi maktub yana kira biyu na ɗaya yana yi da daddare to wanda yake na farko da yake ku ku sha na biyu yace sannan bilalu yana yin kira bayansa shi ma bilalu ku ku sha ya ce kar ku daina cika ku daina sha sai ibnu maktum ya yi kiran ƙarshe kuna jin wannan ƙalat ne riwaya ta ce ita cewa ammar habibu bin abdurrahman babban yasa ta ce wa kana yas'adu haza wa yanzu haza wani lokacin wannan ya hau ne wannan ya sauka fakunna na ta'allaku wani lokacin sai mu riƙe shi shiwa ibn ummu makatum fa na kullu mu ce kama an ta tsaya nan kakkahu hatta na ta sahara sai mun cika cikin mutum ashe ba albijir din ne yake tsayarwa ba in in shine da ka rike shi da ka bar shi ya hau duk ɗaya ne ba su fahimci abin a matsayin albijir ne ke tsaye da cin abinci a gurguje za mu tafi duk da zan yi rubutu mutawwala ne bar mu tafi gun musnad na imam ahmad ahmad ibn hanbali amin ga abin da yake faɗa hadisi na 23285 ya koro isnadi zuwa kan Huzaifa ibn al-Yaman kala yace kana bilalun yatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa hawa tasaharu wa inil absir waqi anabli bilal yakan zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi masa tunin sallah ai tidda annabi yana sahur ina ganin inda na harba kibiya in ta qultu ba'da subhi kuna ji ɗan zurru shi ne shine Ya ce shi ba ka yi ce sai na ce da da da Huzaifatu ibn al-Yaman kenan bayan sallar bayan sallar asuba ne qala ba'da Ya ce bayan asuba illa annaha lam taqilu shamsu sai dai lam taqilu shamsu wa in talahu alifun wala mufaksir wa ya kulli gulamu sai dai rana ce kawai bata fito ba amma gari ya waye rana ce kawai gudanta bai fito ba wannan hadisi bane dukkan sihahul ahadisi ne sai kuma ka 23293 qultu li huzaifa ayyu sa'atin tasahartum a rasulillah na tambayi Huzaifa a wani lokaci kuka yi sufur tare da manzan Allah sallallahu alaihi dama, qala sai yace huwa naharu illa anna shamsa lam taqlu da rana muka yi sai dai rana bata hudo ba amma da rana muka yi suhur sai dai rana kawai bata hudo ba 2393 musnad da imamu ahmad isnadi sayyi ƙarshen magana ya kuma kawa da 23,324 ku ji da kyau ƙultu li huzaifata ya aba abdullah ya aba abdullah ta saharta ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam na tambaye shi da ce ka taɓa yin sahur tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙala na amince na'am na taɓa yi ƙultu na ce a kanar rajulu ya suru mawaƙi a yi wa gaske ne annabi yana yin suhur a sadda za ka yi harba biya ka gani da ta faɗi ƙala na'am ya ce yi huwan na haru illa an na shamsu lam ta yana yi da rana sai dai rana ba ta hudu ba ne kawai mana da safiya bari mu aje mallam ahmadu haka mu ɗauko malamansa abdurrazzaki sal'ani ga musnad na abdurrazzaki sal'ani hadisi a duba na dubu biyu da arba'in da biyar ya kora isnadi isnadi sahihi ya ce ya ce a ƙanar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahirna ya anas inni uridu siyama fa atyimni shay'an manzo Allah ce da Anas ibn Malik kawo mana abin sahur ina son nayi azumi ba nuna da zan taba fajitu bi tamrin wa ina'in fi ma'un ba adama azina bilal nazo masa da abinci ruwa da dabino bayan bilal tuni kiran sallah fa qala ya Anas unzur insanan ya akulu ma iyace samu wani da zamu sahur din tare da zai ci abinci tare ne auta zai zaid ibn sabit sai na kira Zaidu ibn sabit fa kala ya rasulullah inni sharibtu shurbatan min sawiqin wa ana uridu siyam ya rasulullah kai mun afuwa da gashi lokacin rufe baki yayi kuma zan yi azumi kuma nayi sahur dina fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah cewa a ana uridu siyam ni ma azumin zan sahur zan yi fa sahara ma'ahu yace suka yi sahur ya kuma maimaita sahur shi a gonsa lokacin sauri ya wuce annabi ce bai wuce sun masallan nabi sallallahu alaihi wasallam rakatin sun makaranta fauki mata sallah ya fito kawai aka kira sallah ba magana sake kira domin lokacin kiran sallah daban lokacin babaki lokacin sallah yayi yana son ya nuna lokacin cin abinci bai gushe ba hadisi na 2046 ku ji da kyau daga hakimu dan jabir qala yace ja'a bilal ila nabi sallallahu alaihi wasallam wannan biyu ta saharu bilalu ya zo gun manzo Allah yana suhur fa qala as-salata ya rasulullah lokacin sallah ya yama aikin Allah fa qala sai annabi ce a fasafata mai ruwa ya ce fasafata sai annabi ya ci gaba da cin abincinsa kama huwa ya akulu ya ci gaba da ci sun ma'atahu ya bilal ya tafi ya ga lokaci dai ya kamata a nabbar da ma'aiki faƙane kuma da ce asalata. ya rasulallah lokaci ya yi wa ya ce da "Mazalla nan nan yana cin abinci sun mata sata sai kuma zuwa na nan, ya tarma ake na sahur sa bai aji ba to wannan baladanan annabi ne fa baladanan ungo ku ne. da za ka ci ai ladan to duk wani ladan bayan wannan yake faƙala sai ya ci, assalata ya rasulallah ba ake halarci sallah Mana lokacin zuhur din nan fa ya rasulullah kada sai ya ce kad wallahi a zuciya rasulullah wallahi gari ya waye kad asbahta kad wallahi asbahta ya rasul yace ya rasulullah wallahi gari ya waye qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah tsira da aminci ku duba taushi yau faɗa shi ce ni zaka ga ba ni nazo da abun ba ni zan koya muku ba sai ya ce yarhamu Allahu bilalan Allah ka ji kan bilal Na bilalun la rajauna an yurakhasa lana hatta tadlu ash-shamsu ba dan wannan abu da yazo ba yayi Na burin wurin tamar rusan lokacin a ja har ta hudo ranar ba har ta hudo. hadisi ana ji da wannan kuma wato far'i na faɗa can hadisi na dubu bakwai ne ɗari shida da talatin da takwas maimakon dubu biyu da arba'in da shida domin wannan far'i ne ijimalinsa shi ne dubu bakwai da ɗari shida talatin da bakwai cikin almusannaf na abdurrazzak wancan kuma ijimalinsa da ijimalin kamata ku duba da bambanci na furu wasu ma ba su da far'i din a wasu nusa hudun dubu bakwai da ɗari shida talatin da biyu. to sai a na 7,639 ya kora isnadinsa zuwa shabibatu ɗan garkadata ji da kyau ya ce habbabu ɗan harisu ko habbanu ɗan harisu ya gaya mana ko kuka ce hibbanu ƙala ce a teku aliyan wa hawa mu askirun bidiri abi musa na je wa imami aliyu bin abi talibin alayhi salatu wassalam yana yin sahur a mu'askarinsa a dira abu musa faƙala sai ce udunu matsu faƙala ni wurin siyam na ce masa azumi nake sai ala ana uridu siyam ce ni masa sahur nake falan ma faraga da ya idar kama sai ƙala sai ce limu azumi daga mai kiran sallah a kim lissalati mana ya kun ga an kira sallah kenan an yi assalatu khairu min an ya sahur din sai tashi ce yi mana ikam tashi ya wuce a kun tabbata magana ta kare ga kofar ilimin gaba daya kofar binnin kun san ba wani ragowar tawili shi ma mu kyale abdurrazzaq sanani mu ɗauko abu dawud a sunanu eh sunan na abu dawud hadisi na 2347 idza sami'a ahadukum an-nida awal ina'a ala yadihi fala yadha'u fala yadha'u hatta yaqdi yajatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan riwayar Abu Hurairah ce idza sami'a ahadukum an-nida dan dai ko ya salatu khairu minan nawm wal ina'u ala yadihi ga ƙwaryar sa hannu zai fara sahur fala ya ba'ahu kar ya ƙwaryar hatta ka zai aje tausi yayi nak daga ƙwaryar sai shafarar sai ko ne ko matuwo ne ga abinda mai shirin yake cewa a ƙarƙashin hadisi rawa isa rawa rahawai an waki an sami al al'amashi ya ya yace a amashi babban almajirin na na Aisha shi kuma ga abin da ma yake faɗa game da maganar lokacin sahur laula shahawa ba don ka inda ka sarrai ba la gada gadata summa hartu, da nai asuba na dawo ne sahur ne sallah asuba na dane sahur to ina gudun kan daga tasarre Mana na nufin halal ne mutala abu dawud nan mu tambayi nasa'i hadisi na 2152 ku ji da kyau ya koro isnadi zuwa gan huzaifatu ibn al-yamani ya yace ku ji da kyau zurru dan ubaishu ya ce na tambaye shi ayya sa'atin ta saharta ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci ne kuka yi sahur da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yace huwa nahar da rana muka yi illa anna shamsa lam taqalu sai dai rana bata fito ba mu kyarin nasa'i saboda ina zan mu tafi cikin hidimar muqaddima zan yi rubutu kan wannan mu tambaye ibnu majah game da maganar lokacin daina sahur ya koro isnadi ya ce zurru ɗan hubaishu ya ce da e na 1695 ya ce ta sahartu ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam huzaifa ibn liman ya ce mu na yi sahur tare da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama huwa naharu illa anna shamsa lam tadlu ya ce da rana muka yi wallahi sai dai kawai rana bata gudu ba ibn majah mustadrakun hakim ana ji me yake faɗa shi kuma ya koro isnadi igar samuratu samura yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam la a adhanu bilalin wala hadha albayadu kakku damu da kiran bilalu kakku damu da hasken da zai fito a gabas li'amu da subhi na ginshikin asuba hatta ya sai ya tashi sama sai gari ya sha hadisi na dubu da 1550 mu tafi gun ibn hibban hadisi na dubu da da da hudu sittin biyar ya koro isnadi zuwa kan ummul na aisha ummul mu'minina tace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in nabna ummi maktumin yu'azinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'azina bilalun wa kana bilalun la yu'azzinu illahi na yara al Ta ce manzo Allah yana cewa Ibn umm maktub yana kira ka ku ci ku sha kar ku bilal ba na kira kar ku kami ku ci ku sha halin bilalun nan baya kiran sallah sai ya ga da idan sai shi ba makahu bane yana da ido baya yin asalatu khairu minan nawm sai ya ga al in jina na Aisha kace shi kuma annabi ce ga ku kula da shi ku ci gaba da cewa abincin ku wannan kiran da bai kuma hana shi ba saboda lokacin asalatin yayi lokacin ci gaba da cin ne bai bai kare ba da sai ce daina ce ci gaba da kiranka bilalu domin lokaci yayi amma ku kuma ku ci gaba da cin abincin ku domin lokacin daina cin abinci bai ba wannan ibn hibbana ne kawo hadisi na 1465 matafi gurin bai haƙi as-sunanul kubra ta bai haƙi hadisi na dubu tara na dubu takwas afuwan da ɗari ɗari ishirin da biyu ya kora isnadi ana ji daga amashu ya ce sami ito haisa mata yi hadisu an abi a ƙiyatar wadi'i ƙala da haltu ana masaru ala aisha au ƙala da hanna ala aisha faƙulla ya ce mun shiga gurin uwar muminin aisha faƙulla muka ce ya ummal mu'minin inna fi na rajulaini min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam akwai mutum biyu daga sahabban manzo Allah tare da mu amma ahaduhuma fa yu'ajjilu al-ifṭar wa yu'akhiru as-sahur dayan su ya kasance na yin buɗe baki da garaje yana ganin ba gudu na zai muga kamar abinci gari da haske ya ta sahur ya ta sahur ya ta sahur har ya haske kuna ji wa amma al-akharu fa yu'akhiru al-iftar wa yu'ajjilu as-sahur daya kuma akasi baya bude baki sai gari ya duhu taka tsantsani ba kuma yana ganin alfajir zai kama baki ta kun ji an tafi kotu neman hukunci yanzu rigima ce riga ta tana faruwa bata wadda ne kenan to a zamanin sabai ma an samu wannan rabuwar kan ko sannan babu ma ma'aiki dan riwaya ce ta tabi'ai daga sahabbai kun ga ba mu aiki da haka kaga an kulle kofar duk wani sabon kunci ba na su da mansuhi bari mu ji me ya fata wannan Aisha kan wannan wanne bangare ta bawa eh, nasara da gaskiya a wannan rigima daya da ya ga rana sai kama cin abinci yayi ta ci kuma sai ta kusa fitowa ɗaya da ya um, ba zai ci ba sai ya ga gari ya dindin da kuma ya ga alfijir ya girma a gabas sai ya rike baki sai aka ji tambayta wai wayi akan daidai hadisi na 8122 da isnadi ingantacce cikin sunan lukuba faqalat sai ta ce man hadha alladhi yu'ajjilu al-iftara wa yu'akhiru as-sahur waye a cikin yake gaggauta buɗe baki yake jinkirta sahur qulna ibn mas'ud muka ce mata abdullahi ibn mas'ud ta tambayi wa yake jinkirta suka ce abu musa sai ta ce al'amru kama yaf'alu bin mas'ud haka za kana rasulullahi yaf'alu yadda bin mas'ud yake yi ta ce haka manzon Allah yake yi ga majma'uz zawaid saboda taƙaitawa, wa ba'ul fawaid Eh, hadisi na dubu hudu da da da dari takwas hamsin biyu, ana ji jama'a na imami ne wannan hadisi alƙamatu ɗan alasa ya shiga gurin a yake cewa sai idi ali ya gaya musu ya shiga gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fada alahu bi ra'sin sai manzan Allah sai aka kawo wa imami a dafaffen kan akuya waje ala ya kulma wasu suka dinga ci shi da sayidi ali bala bilalun fada'a bilal ya zo kira ila salati ya rasulullah sallallahu lokacin sallah lam yujib annabi bai amsa ba faraja'a fa maka zafi masjid ya je zauna ya jira ya jira ya ga annabi ya fito masha Allah ya jiran da zai yi bai ga annabi ya fito ba sun maraja'a shi ma sai na bilal mai taka tsantsani sai kuma dawo a kuma aiki bai san ya waye ba ne faɗalaci assalata ya rasulallah lokacin sallah ya ya jaka don Allah ƙadu wallahi azbata ce ya rasulallah wallahi gari ya waye faɗalar rasulullahi sallallahu alaihi wasu wajen taka tsantsani sai an yi a hankali su ma masu yin suna da gado da wanda su gada mu ma da muke yin kai tsaye muke dabbaka sunnar da wanda muka gada haka imami yake haka su huzaifa suke mu kuma ƴaƴansu ne haka mu ma muke su ma kancan iyayenmu ne sai dai gaba da gabanta jama'a sai manzo Allah ce rahimallahu bilalan Allah ka ji kan bilal laula bilal rajuna an yu'akhkhar lana ma bainana wa bainal shams dan wannan magana ta bilalu ba da mun fatan a ja mana lokacin har guduwar rana sai ta hudu a daina ci faƙala aliyun imami ya ce laula anna bilalan halafa ji girman bilalu mu yi jawo annabi ya ce ba dan wannan abu da bilalu ya ba da an ja lokacin bilalu sa bakin da ya Allah ya shiga cikin abu ya ce da ma'aiki an tsaye da lokacin iya nan domin bilalu ya rantsi rantsuwar da ya yi ita Allah ya kubutar da shi aka ce tu. ba za a ci gaba da ci har ta fito ba shugaban halitta laula annabi lalan halafa la akala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta yaqulu jibril irfa idaka da ba dan rantsuwar da bilal ba ma'aiki so ya samu al'umma rusa ya ta ci ta ci har sai jibril ya zo ya ce mai tsaya haka shi kuma burin annabi kar jibril ya zo ya tsaye da shi sai rana ta hudo don a samu wa mutane sauƙi sai bilalu sai zo ce ya rasula wallahi gari ya waye sai manzo Allah ce Allah ka ji kan bilalu ba dan wannan magana ta zaba da an ja mana lokaci yahuduwar rana shikenan sai annabi ya dauki hannunsa to nan kuma za ku san girman waliyan Allah yau da wani wali ne za ce wa uzu billahi ai isar annabin ce albarka annabin aka yi mai a matsayinsa na hadimin manzo Allah ne lau aqsama ala Allah ita ce ta faru ya rantsaye Allah ya ce to a hakur haka tunda ya rantsi kubutan mai da rantsosa iya nan shikenan to kun ga har dai gari ya sha tun daga sha da tikitimin lidin sayyidina bilal ya tafi ya dawo tafi ya dawo da ƙarshe kama rantsuwa ga wata riwaya wallazi nafsi biyadihi a ji wannan ya ce na rantsuwa da wanda raina take hannun ikonsa kuna ji maji tukuma ta ɗan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bilalun ya ci na bi suhurina wa ina lil mustadfi'una ya ce ban zo muku ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ifdani ba mu gushe ba bilal yana zuwa mana da abin sahur din mu muna jin dumi fa nakshifa sujufal qubbati fa yastanina na da amana muna dage labulan haimar da muke ciki rana ta haska mana abincinmu gari tarwai ba ranar ba ma na haskanta dama ai ba albaruwa ta ce an ci rana ta fito amma da ce haske ga almadalibul aliya bin zawa idil majami'is samaniya akwai can wata magana da na bari sai a rubutun nan mutum muku da ita jama'a ko a kyale kai المطالب العالية بزوائد المساني بزوائد المساني الثمانية حديثي ندبو دا تمانين نبيو هو بأسكر أبي موسى فوجدته يطعم yace Habbab ibn Haris na je gurin imami Ali ibn Abi Talib na tare da cin abinci fa kana udinu fa kul yace min matsokaci fa qultu inni uridu siyama nace masa ai azumi nake son yi fa kana ana uridu siyama yace ni ma azumin zai fa akala hatta idza faraga qala lil mu'adhdhin ibn an-nabbah su muka ci gaba da cin abinci muka gama ci sannan ya ce da ladani dama an kira sallaci a akim yi mana ikamu gata da sallah kiran sallah daban dai da cin abinci an ji wannan bari mu tsaya insha Allah za mu haɗa a cikin buruqus suhur ko buruqus surur eh buruqus surur fi akamis sahur amin ya rabu sau da na faɗa muku nan wai ba da ka na faɗa muku ba na yi bincike akan matsalar nan yaushe ake daina cin abinci abinda nassi ya nuna ba alfijir ba ne ba kiran sallah ba ne